bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala illa billah ah, wanda wani a rawaito a hadisin Anas akwai shi a cikin sunan Abi Dawud akwai shi a cikin Jami'at Tirmidhi ah, wanda aka rawaito shi daga Anas dan Malik wanda ya ji shi daga wanda ya rawaito shi Anas dan Malik shine ibn Abi Talha an anas uh, kuma wanda ya ji shi daga ko ya shi daga ishaq shine uh, ibn jurayj abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij wani hadisi yana cewa idan mutum ya fito daga gidansa sai ya ce bismillahi wato da sunan allah ko ina taimako ina neman taimako da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu wani karfi sai tare da ubangiji ta'ala idan ya faɗa ka yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanahha anhu ash-shaytan فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي ووقي wato idan ya faɗi haka sai a ce masa kofita an isar maka wa kuma an tsare ka wa hudita kuma an shiryar da kai wato siga ce ta khabar amma bi ma'anar du'a wato Allah ya tsare ka kuma ya kiyaye ka ya shirya da kai wato ka samu waɗannan abubuwa daga Allah wata an anhu shaitan shaitan sai ya ƙara nesa da shi to sai ya ƙara ja baya idan ya ji mutum ya faɗi haka fa ya ƙoru da shaitanin akhar in ya ga wani shaiɗan ya nufo shi ya nufo wannan mutum sai shi shaiɗan ya ce masa kai falaka bi rajulin ya za ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka isar masa kuma aka tsare shi wato ya za ka iya da shi al'amarin sa a hannun allah yake baya da za ka yi da shi sai dai ka haƙura yau ba ka da rabo a jikinsa wannan shine ita ce ruwayar ah, anas ibn malik wanda wasu malamai suka inganta shi to amma imamul bukhari kamar da yake cikin al'ilalul kabir na tirmizi imamul bukhari yana cewa wani hadisi a an ba mu shi daga yahya ibn sa'id shi kuma daga ibn jurayj shi kuma daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha haka isnadin yake bukhari yake cewa ni wani hadisin ibnu jurayj shi ya ji shi daga shi ya roto shi daga abdullahi eh, daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha wanda ni ban san cewa yana da sama daga wajen sama wato bai ji hadisi bai ji hadisi daga wajen sama bai ji hadisi daga wajen sama sannan kuma wala a a'rifu wato bai da wani hadisi daga wajen wannan sai wannan hadisin sannan kuma wala a'rifu li ishaq ibn abdullah ibn abi talha sama'an min anas sannan ban san cewa shi ishaq ibn abi talha ya ji wani hadisi ko ya ji wani abu daga anas ba wato abinda bukhari yake cewa hadisin akwai inkitai a cikin sanadinsa wato sanadinsa bai sadu da juna ba sanadinsa a katse yake a tsinke yake saboda a gurinsa Eh, ibn jurayj ibn jurayj wanda shi da abdulmalik ibn jurayj wanda daman ya shahara da tadlisi ya shahara da tadlisi tadlisin sakabe mai muni kwarai da gaske domin ya zargi tsanin duwafa ya kan cire masu rauni a cikin isnadi to bukhari yana cewa ni ban san cewa wannan ibn jurayj ya ji wani abu daga ishaq ibn abi ibn abdullahi ibn abi talha ba sannan shi kuma abdullahi bin abi talha bai ban san shi da cewa ya ji wani abu daga anas ba to abin da yake cewa hadisi ne wanda yake munqati hadisi munqati kuma hadisi ne za'ifi. hakanan dara ne a cikin ilal nashi a cikin ilal littafin ilal yake cewa wasu sahihu annabna jurayj lam yasma'ahu min ishaq magana ta gaskiya ibn jurayj bai ji wannan hadisi daga ishaq ibn abi talha ba to daga goma ya ji ba faɗa ba to kaga in har an samu irin wannan isnadi isnadi bai zai kai labari ba ya riga ya rushe saura ka bisa wannan maganganu biyu manya na malamai imam bukhari bayan sai eh, abin nan eh, Darabot ne kuma ba mu samu wata magana ta wani babban malami a lokacinsu ba ko gabaninsu da ta saba wata haka dole zai zo daga baya ya ce isnadin ya inganta to zai na bukatar kawo dalili ah, sheikh nasiruddin albani ya inganta hadisin da ta wannan hanyar domin hadisin ya zo ta wata hanya daban amma bai inganta ba shi kansa albani ya sa shi a cikin ba'ifa ta hanyar azotarwa ya ta ne Eh, ruwayar abu huraira amma albani ya ce mai rauni ce kwarai da gaske ya za a fata sosai ya ce wannan ita ce ruwayar ruwaya da ta inganta ruwaya ce ta ikata ta hanyar wani harun an al'arar jana abi huraira ce wannan harun an al'araj wannan harun yana rauni sosai saboda haka ruwaya saba ta inganta ba kuma ya zo da wasu kare kare ba a cikin ruwayarsa da babu a wannan saboda haka sa ta a cikin silsilatul hadisin da'ifa wannan kuma ya inganta ta a cikin littafansa kamar sahihul kalimin tayyib na ibn taymiya da ya yi aiki a kansa kama a rakib da ya yi a kan wa tarhib amma a cikin bayanansa duka bai kawo maganar bukhari ba bai kawo maganar dara kuɗi ba wanda yake nuna bai kai gare su ba bai gansu ba don da ya gansu al'akalla in ma bai amince ba zai kawo a bisa al'adarsa da yake wajen bayanin hadisai in ya ga magana wacce take nuna raunin hadisi ta wani malami shi ko bai gamsu da ita ba so zai kawo ta sannan ya maida mata martani to amma a nan gaba ɗaya bai kawo maganar bukhari ba kawo maganar bukhari da ta dara kunne ba mai abin wasa ba ce ba zai yiwu a ce kawai ya share kawai ya shuru alhalin ya gani ba saboda haka bai ga waɗannan maganganu biyu ba na al'ilalu kabir da na al'ilalu kabir na tirmizi da ya kawo daga malaminsa bukhari bai kuma ga maganar darabuni ba saboda haka a bisa maganar waɗannan malamai manya da daman ana maganar hadisi ya kaga ba kamar sa su sahu ɗaya da sheikh nasiruddin albani ba hmm. duk da girmansa da matsayinsa da abin nan saboda haka ruwayar bata inganta ba saboda akwai inkitai a cikin sanadinta ibn jurayj bai ji wannan hadisi daga ishaqa daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ba kuma shi kansa ishaq ibn abdullahi ibn abi talha shi ma bukhari yana cewa la arifu lahu saba'an min anas ban san shi da yana da wani abu da ya ji daga anas ba ruwaya ta biyu ko ce a zikiri na biyu shine allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhal alayya wato allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari da kai an adilla da in bace aw udhalla ko a batar da ni aw azilla ko in zame aw uzalla ko a zamar da ni au azlima au uzlam ko in yi zalunci ko a zalunce ni au ajhala au yujhala alayya ko in yi wauta ko a mun wauta wato idan zai fita ya faɗi wannan wannan ruwaya tana cikin sunan littafan sunan tana cikin sunan abi dawud dawo tana cikin sunan a jami'ar tirmidhi tana cikin sunan nasa'i tana cikin kuma sunan ibn majah wasu malamai sun inganta ta ruwaya ce daga daga sha'abi amir ibn shurahil an ummi salama amir ibn shurahil an ummi salama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wani shine isnadin isnadin ruwayar ya zo ta hanyar sha'abi an ummi salama an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala من خرج من منزله فقال اللهم إني أعوذ بك وإذا خرج من منزله قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أما علي بن المديني علي بن المديني malamin bukhari ne kuma masanin ilalul hadith masanin illoli na hadisi yana cewa shi sha'abi amir ibn shirahbil sha'abi lam yasma min ummi salama wato bai ji wani abu daga umar salama akwai wasu da tsakaninsu duk sanda malami ya ce wani bai ji daga wani ba isnadi yana nufin akwai in kitai salsalar ta tsinki a ka'idar hadisi kafin ya samu karbuwa sai salsalar ta cika kai da ka ce kaji daga gunwa ka ji wani to a bincika daman ka ji wasu abubuwa a wurinsa ko ko a kawai da ka ce da yi wani sai an tabbatar da cewa kaji sannan shi ba daga waye shi ma daga wani to a tabbatar ya taba jin wani abu abunsa ko bai taba ji ba shi yasa dan sun yi amfani da kalmar an an ba ta nuna kaji daga mutum sabanin samitu ko haddasana ko akhbarani wannan ya nuna kaji amma idan an kawai mutum ya faɗa to ita an tana iya ɗaukan ya ji tana iya ɗaukan bai ji ba don haka ba a cewa ya yi ƙarya don an ce an wani ya ce an wani ba a cewa ka yi ƙarya bari a ce yanzu ya zama makaryaci a ya yi amfani da wata kalmar da take ɗaukan ma'ana biyu za ta ɗauki ma'anar yaji za ta ɗauki ma'anar kuma da wasu da su akwai wani wanda ji yadda shi shi bai ji kai tsaye ba to in har ba a samu wannan salsala ta haɗu da juna ba to an samu abin da ake cewa inkita'i inkita'i kuma shi ɗaya ne daga cin abin da suke raunana isnadi haka a nan ibnul madini shi yana ganin wannan hadisi wato bai bai cika sharuɗin siha ba bai cika sharuɗin inganci ba amma da haka tirmizi ya inganta shi tirmizi da ya kawo shi ya ce hadisi ne hasanun sahih hadisi ne ingantacce haka nan alhakim abu abdullahi ne saburi cikin mustadrak shi ma inganta shi haka nan zahabi ya inganta shi hakanan nawawi nawawi shi ma ya inganta shi a cikin littafinsa al'adka sana na ƙarshen su albani shi nasirin albani shi ba inganta shi amma akwai in kita'i yadda abin da yake faɗa sauraka za mu ga abubuwa guda biyu waɗanda ya kawo wajen shiga fita daga gida za mu ga cewa don akwai magana a kansu kuma duk maganar da aka yi akan shine kita sanad sanadin bai samu cika ba babu ittisali da hadisin anas wanda ya samu kita sanad da hadisin ita ummi salama wanda shi ma ya samu in kita sanad bisa ga abinda shehun ilal ya faɗa aliyu ibn madini rahimahullahu ta'ala to kenan idan mun tafi akan cewa hadisan ba su inganta ba to kenan da za ka fita da gida ba za ka ce komai ba da wani zai ce to shi kenan kuma yanzu sai a fasa cewa komai kenan da a ce ba abin da ya inganta sai yi shiru ka'ida akwai abin da ya inganta to a nan kana gida wa annabi sallallahu alaihi wasallam kana gina wa annabi ne ka ce annabi ya ce kaza kaza kaza kaza to a ka'idar ilimin hadisi shi abin da yake bincike a nan shine a bincika ya ce ko bai ce ba ba wai za ka ce ko kai ba za ka yi zikirin ba ko za ka ya faɗa ko bai faɗa ba in an tabbatar ya faɗa to shi ke wani magana ka ta ma ƙare kan ma ƙara taso ta annabi ya faɗa ya faɗa saboda haka duk sanda aka fita kawai kai ma ka faɗa kuma ka ce kai tsaye annabi ne ya ce ka faɗa in bai faɗa ba to shin in na fita zai yi addu'a ko zan nemi allah abin nan wannan ba ba matsala dan ka yi addu'a da za ka fita a da ƙwararru a da mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraj sidkin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni ya ubangiji ka shigar da ni shiga ta gaskiya ka fitar da ni fita ta gaskiya addu'a lokacin da za ka fita ko za ka shiga ba laifi ne Allah ke nema ya taimake ka ya gaje ka amma da ya sha babban da ka ce kalmomin da ka yi amfani da su wajen addu'ar annabi ne ya koya maka su akwai bambanci saura ka ita addu'a a kowane yanayi kake ciki ka roƙi Allah ko ka girmama Allah ko ka yi tasbihi allazi yazkuruna Allah qiyaman wa da wa ala junubi mai fi ya ne kowane lokaci ma ka ambaci Allah ka yi tasbihi ka yi zikiri ka ambaci Allah wannan duk ba laifi a ciki wannan tasbihul mutlak ne a zikirul mutlak wanda ba a yi masa haddi ba a iyakance shi ba a cewa an hana ka in ba a yanayin da aka ce ka ambaci Allah a ciki ba da shi ma a wannan yanayi ba za a ce an hana mutlaƙun zikiri ba tun da shi ma akwai azzikir bilkal ana ambata Allah da zuciya ko da ba a yi da harshe ba to za a iya yi da zuciya ka tunato ubangiji da sauransu ko lokacin kaza'ul haja misali yana kan ba sai yana hukumi ya katasa kaga ba zai rika subhanallah subhanallah to amma a zuciyarsa da ya halarto da girman Allah ya halarto da ni'imar ubangiji wannan ba laifi bane kuma shi ba na daga cikin shi ma yana daga cikin zikiri saboda ka shi azzikirul mutlaq kofar sa abu da take mutlaqul zikiri kofar sa abu da take sannan ita ma addu'a kofa abu da take idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani saboda haka idan har mutum ya ari kalmomin ya yi amfani da su lokacin da zai shiga ko zai fita wani ba a cewa ya laifi kawai maganar da ake yi shin za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in za ka fita ka ce kaza kaza to wani ita ce malama hadisi suke tattaunawa a kai suna bincike su gano ya ce hakan ko ko a bai ce ba ka ba zai hana ka faɗa ba amma ba da niyyar cewa hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai azzikiru inda dukhulul manzili wancan in ka fita to in zaka shigo ba ka dawo ka dawo in zaka ce to shine sai kawo bismillahi walajna bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna thumma ala ahli wato idan zai idan ya dawo zai shiga gida sai ce bismillahi lajina." da sunan Allah muka shiga wa bismillahi kharajina kuma da sunan Allah muka fita wa ala Allah rabbina tawakkalna kuma bisa ga Allah ubangiji mu muka dogara thumma yusallim ala ahli sannan wa iyalansa sallama wannan ruwaya ce da aka samu daga Abu Malik al-Ash'ari abu malik al-ash'ari da hadisi yana cikin sunan abi dawud kuma sheikh nasiruddin eh, sheikh eh, abin ibn bas ya hassana sanadinsa cewa sanadinsa hassan ne ah, sai dai shi ma akwai magana akan itisalinsa shi ma akwai magana abu hatimun razi saboda asali ruwayar shurai ibn ubayd ce daga abi malik al-ashari shurai ibn ubayd daga abu malik al-ashari abu hatimun razi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na farko a na bakar imam bukhari yake ajin su ɗaya da imam bukhari kuma masanin harkar ilal ilal yana cewa ruwayar shurai ibn ubayd an abi malik mursala wato ruwayar shuraih ibn ubaid an abi malik mursala ana bai ji ba shuraih ibn eh, ubaid in ya ce an abi malik to bai ji hadisin daga wajensa kaga shi ba akwai abin da muka faɗa a bayan kita'i a cikin sanadin sanadin bai tabbata ba kaga wannan wannan magana ce wata ke ah, ah, ita ce abin dogaro magana ta irin waɗannan malami ba a iya tsallake ta da sauki musamman ma in baka samu wani irin sa ba ya saba masa da yau za ka samu kamar bukhari ko ka samu abu abu zuratun razi ko wani mai girma irin waɗannan sun yi to shi kenan sai a ce to a duba a gani wanne ne ya karfin hujja to amma in har suka yi magana baka samu wanda ya saba musu ba wani daga baya musamman a ce a wannan zamanin ne ko zamanin da yake gabanin wannan wato al'azmanin mutu akhira wanda ya zo ce ya saba musu shi ya ganin a karba kawar da kai daga maganar su to wannan zai wahala kwarai da gaske haka isnadin munkatu'i ne bai inganta ba shi kansa albani da farko da ya ce hadisin isnaduhu sahih albani shi karan kansa sannan daga baya ya ce ya gane cewa hadisin yana da yana da inkitai shi kansa sai ya sai ya dawo daga rakiyar inganta hadisin daga baya shi da kansa ya ce ya gano hadisin yana da inkitai ah, ya yi bayaninsa a cikin silsila a hadisin ta'ifa ah, mujallaji na goma sha ɗaya ya yi bayani ya dawo daga rakiyar tabbatar da hadisin ah, shek ibn baz ba malami wani da ya ba da lokacinsa mai yawa kan harkar hadisi da cewa na da musharaka a ciki amma ba kamar sheik da albani ba wanda shi gaba ɗaya ka cokan rayuwarsa duka ya ƙara da ita ne cikin harkar bincike a hadisi sauraka wannan hadisi ta fuskar riwaya bai inganta ba akwai hadisi a cikin sayo muslim da yake cewa idan dakhala khalar rajulu baitahu فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء hadisi ne sahihi a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi ce idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci allah lokacin da zai shiga gidansa sannan da ya zo cin abinci na ma ya bismillah to shaidan yakan cewa abokansa abokan tafiyarsa ku zo mu kama na namu ya namu bar gidan nan lama bi talakum ba ku da gurin kwana a gidan nan wala a sha ba ku da abinci a gidan nan saboda ya yi bismillah lokacin da zai shiga da aka masa abinci ya yi bismillah to shi dai ce to ku zo mu tafi ba mu da gurin kwana ba mu da abinci ba mu da accommodation a nan to kaga a nan annabi sallallahu alaihi idan ya ambaci Allah lokacin shigarsa ashe kaga in zaka shiga gida zaka yi cewa bismillah an gane ko to za ka yi ta bismillah game da muka ce abin a buɗe yake da abin da za ka yi ka haɗa da sunan allah ka nemi taimako da sunan allah ah, akwai bambanci tsakanin a ce ka ce bismillah da ah, a ce ga wani zikiri kamar yanzu wannan bismillah walajina wa bismillah kharajina wa alallahi rabbina tawakkalna kaga wani abu da ya dogo da yake a tsare a ce kuma annabi ne ya ce ka haka to a nan shi ne malawa da suke a wannan bai inganta ba a ce bai inganta ba ana nufin ba ka yi bismillah za ka shiga gida ba hadisin muslim ya ce wanda zai shiga gida ya ambaci allah shi kaga za ka yi can bismillah za ka shiga ce assalamu alaikum an fahimta amma wannan ruwayar da ya kawo mana a nan ruwaya ce mai rauni ya dogara da shan nasiruddin albani da ya inganta ta a cikin sahihul kalimat tayyib daga baya kuma ya ja da baya ya fasa a cikin littafinsa da'ifa a can mujallar da sha ɗaya da ya shi da kansa ya gano a hadisin yana da rauni saboda haka ya dawo daga rakiyar inganta shi da ya yi in kita ida wani abu ne mai boyayye ya fi ya fi sawa a fada cikin kuskure dandana saboda shi sunaye ne mutum biyu wane ya ce an wani sai ka yi bincike kwarai daga sai ka gano cewa wannan bai ji daga wannan ba amma maganar wannan eh, amintacce ne wani ba amintacce ba ne wannan ga wanda ya shahara cikin harka hadisi zai rike sunaye da ya ga wani bakon suna sai shiga bincike a kansa waye shi kuma wannan amma in har ka amince wannan amintacce ne wannan amintacce ne to gane cewa kuma wannan ya ji daga wannan wannan ya ji daga nan shi kuma wani abu ne da baya bayyana daga da wuri shi kuma sai ka koma littattafai musamman littattafan da suke magana akan inkibai da ittisali ko littattafan da suke magana akan ilal to kaga wannan yana buƙatar wato shi ma wani aiki na musamman shi yasa hadisi ɗaya sai kai kwana da kwanaki wallahi hadisi ɗaya za ka yi kwana da kwanaki kana bahasi a kansa kuma wani lokaci sai ka yi nisa sai ka yi nisa kana ganin kamar ka kusa samun bakin zaren kawai kana koma wasu littafin sai ga sun da maka da aiki ɗanyi shatab duk sun rikita maka lissafi kuma sai kana ganin kamar ka kusa cimma hadisin ya inganta kawai sai ka ga wasu hanyoyi kuma na hadisin gaba ɗaya sun rikita maka lissafi to wannan yana faruwa wani abun ma sai yi kayi ka gaji karshe ka ce ka haƙura ba za ka iya kaiwa ga wani wani hukunci guda ɗaya ba kawai hadisin da na tunawa sai da muka yi wata ɗaya bayan mun yi taron dangi a kansa lokacin muna muna masters bayan mun yi taron dangi a kan hadisin hadisin na ulogul kal hadisin da wala galkal bufi ina hadiku na abu hurairu wata ɗaya muka yi muna muna darasi a kansa kuma ba wai darasi akan ma'anoninsa ko yaya fuka hawa darasi akan asani ɗinsa sanadi sanadi sanadi sanadi nashi da ya yake yana da fuskoki da yawa wanda ya ɗau lokaci mai tsawo kuma taron dangi ne kuma dukkan mu mun gama kulletul hadis za mu mun fara masters ba ma wai yanzu muka fara kulletul hadis din ba saboda hadisi yana da wannan Allah ta'ala ya ba mu dacewa a nan za mu tsaya sai wani karo insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh